Assalamu alaikum ƴan uwa matasa barkanku da warhaka barkanmu da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku shirin labarin matasa kenan mai zuwa ko kowane karshen mako daga studio Kalambu yau kuna tare da ni fantashan su da gora ta Rakiya Arimi. <laughs> ya ne gora da dama. Gora gangam na yau da me kika zo mana? To gora a wannan maraicin za mu fara da zancen jarabawa matakin farko ta masu koyon ayyukan hannu cewa da CQP. Sai kuma cikin takaitaccen rahoton mun da zamu da ku garin gegime inda bayan faɗace faɗace matasa ke ɗaukan fansa da kansu. Da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa shiki. gura ranar Litinin da ta gabata wato 15 ga watan Mayu shine aka fara zana jarabawar farko ta masu koyon ayyukan hannu wato CQP. Haka ne gora fiye da ɗalibai 'yan takara dubu goma ne suka zana ta. Daga cikinsu akwai fiye da 'yan mata dubu biyar wa'anda aka raba a cikin cibiyoyi 258 a duk faɗin ƙasar Nijar. Abokin aikinmu Habibu Garba ya ziyarci cibiyar ta ɗaya da ke nan babban birnin Yamai inda ɗalibai 120 29 ke zana wannan jarabawar ga rahoton da ya shirya muna. A huskar cibiya mai lamba ɗaya an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin jarabawa ta gudana kamar yadda ake so, inda 'yan takara ke rubuta jarabawar a fannoni biyar, gini, aikin famfo, tattalin arzikin iyali, lantarki da kuma aikin kafinta shugabar cibiyar madam amina amadu a can baya diploma ne da makarantu ke bayarwa a sauƙaƙe amma yanzu shekaru uku ke ga da gwamnati ta yanke shawarar daidaita komai don mayar da shi jarabawa ta ƙasa don ƙara ma diploman daraja yan takarar da suka fito daga makarantun sake gwada sa'a sun bayyana cewa suna da ƙarfin gwiwar dangane da samun nasara a wannan jarabawa to jarabawar na wuka na yadda ake so a yau mun yi saƙa ta zamani da ake kira kira broderi da saƙar karfe ɗaya wato tricotage yanzu saura girki amma babu isassun kayan aiki Uh, Jaraba tana tafiya daidai, insha Allah zan wuce. Ba mu da shekara dangane da cin nasara saboda shekarar karatu ta yi kyau kuma yanayin ba da horo ya inganta in shi ministan makarantun koyon ilimin sana'a da fusaha a lokacin kaddamar da jarabawar a Yamai. Gura ranar 12 ga watan Mayu da ta gabata ne aka gabatar da jarabawar motsa jiki kuma ta bak na shekara ta 2023. Gura a maraɗi 'yan mata dubu shida da samari dubu goma sha sha shida ne suka halarci wannan jarabawar abokin mu Muhammad Mamman ya ziyarci cibiya ta ɗaya a Stade Regional na garin Maradin ga rahoton da ya shirya muna. Balbalin buga ƙwallo na hilin kwallon kafa ta maraɗi ne ya karɓi wa'annan 'yan mata da samari domin samun babban nau'in maki kamin babbar ranar jarrabawa ta rubutawar tambayoyin bakaloriya. Rabiu Sule wani ɗan takara ga neman bakaloriya seri de. Mun wuce wannan jarrabawa cikin sauƙi sa'a ce ta farko ta gudana da kyau domin malama ta ta APS ta bani horo da kyau. Na yi tsallan tsaye na mita biyar. Sanye da tufar motsa jiki Rahina Ahmadu Sule aji na biyu ke ga da take zowa jarabawar. Cewa zan yi alhamdulillah wannan shekara akwai babban bambanci tsakanin bara da bana. Na ga sun yi shiri mai kyau, sun yi komai sau da kafa, 'yan takara kawai ne ke shiga. Madam Ibrahim Safiya Soga, shugabar alkalanci, ta gamsu da yanda ayyukan suka gudana. To a cikin gungun mu komai na wakana yadda ya kamata. Muna da ɗalibai 'yan takara dubu ɗaya da ɗari shida da ashirin. Dukkan ɗaliban a jimilce suna cikin juri hudu da ke akwai. bakwai gungun shari'ar jarabawa an rarraba su dukkan su cikin aiki kwanaki shida da rana ɗaya don bawa dama ga waɗanda ba su yi jarabawa ba don su zo su yi a jimilce kwana bakwai ke. A sakawar usul ɗin jarabawar jami'in tuntuɓa na bakaloriya yankin maraɗi ya tunasar da 'yan takarar mahimmancin makin da za su samu ga jarabawar motsa jiki na bakaloriya. Har yanzu gora a fannin jarabawar ta motsa jiki ta bak a garin balle yare da ke jihar Tilaberi. Matasa 365 ne suka zana ta a cikin kwanaki uku kuma an lura da yawancinsu 'yan mata ne. Ga tsokacin da Isufu ka ɗaya daga cikin masu kulawa da jarabawar ya yi wa abokiyar aikinmu ma mata dandakwai. Irna sun ta hukun su bai alhamdulillah. Mun fara a yau da safe kuma alhamdulillah komi na tafiya kamar yadda muka tsara. Siri A muna da 'yan takara 208, Siri D 157, mata sun kai 200 da 'yan kai. Abin da muke so a sani Back Sportivo na cikin jarabawa kenan ya kamata a fara goya tun kafin lokaci. Ba kawai sai abu ya zo ba mutum zai yi tsammanin akwai sauki gora a cikin 'yan kwanakin na gundumar gegime wato ƙauyen Lari Kanuri da ke da nisan kilomita 16 tsakanin shi da garin rigingimu sun barke tsakanin matasa. A cikin faɗace-faɗacen nan da aka yi gora mutane hudu suka rasa rayukansu ɗaya a garin Lari uku a garin Lanti. Ga rahoton da abokin aiki mu Abdullahi Mai ne ya haɗa mana. Yiwa kai shari'a shari'a kanta ta haramtar da shi amma kuma ana ganin hakan a ingigimi wasu matasa sun sa kira da da kakkausar murya zuwa ga wasu matasan da su bi ta hanyar kotun shari'a kuma su bar yi wa kansu shari'a. kiran da nake ma matasa 'yan uwana gaskiya a daina dokan doka hannu domin dokan doka hannu ba abu ne mai kyau akwai magabata a gari tun da gari ga hukuma ga sarki ga bulama za ka iya ka zo gurin tsoma ka gaya masu su suna da dama su gaya ma hukuma in ba haka ba su sai su kashe wutar a cewar abdullahi shukku Babban sakataren Mary ta Ingigimi ba mahalukin da aka baiwa izinin yi wa kansa shari'a. dokoki wanda sun shahi zamantakewa al'umma ci gaban al'umma abin da ya shahi ta hiyar da harkokin al'umma an hana talaka ya doki doka da hannu ne ko sakaci wurin gwamnati kuma talaka in ya kai ya kai wani matsayin da ke gani kamar gwamnati bai biya mishi bukatun shi kina wannan wata matsala ce a wurin gwamnati suke kaga ya kamata mu ma a nan wurin gwamnati shi ma ya diba dukkan matasa ya kamata su gane da yi wa kai shari'a wani babban laifi ne yanzu kuma sai film na motsa shiki tare da gungun Muhammad Dantani. Yau ne ake buga karon ƙarshe na gasar kwallon ƙafa a tsakanin kafofin labaru aji na takwas. Ƙungiyar rediyo da talabijin ta ƙasar Nijar RTN za ta fafata da rukunin kafar labaru mai zaman kanshi na rediyo talabijin ta nere. Wannan karon ƙarshe na mazajen jarida a yanzu haka ana nan ana gudanar da shi a hilin ƙwallo na gefe da ke Star General sai ni Kunci a nan Yame. A wani fannin kuma zagayen ƙarshe na Liga Europa ajin shekara 2022-2023 da ya soma ranar 16 ga watan Fabiyari 2023 wanda zagayen farko na fudda kai zai kammala ranar 31 ga watan Mayu da karon ƙarshen da za a yi a Stade Ferenc Piscaz na Budapest. zai hada AS Roma da AFCV don tunasarwa, kalobobi 24 ne suka shiga wannan kwambalar. a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu